Babu mai hoji da ke Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi kan bleaching ko shafa wasu mayuka don canza kalar fata da kuma irin illolin da ke tattare da hakan sai kuma lokacin da aka ɗiban wa shirin ya kawo jiki. To a wannan mako Dr. Khalid Sunusi Kani da ke asibitin Nasarawa a jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin cututtukan da shafa shafe-shafe ko bleaching ke haddasawa. Likita gare ka. Da akwai cututtuka da dama da waɗannan mayuka na bleaching suke sakawa a jikin bil'adama. Da akwai abin da muke kira da skin cancer, ciyan daji na ɓangaren fata kenan. Mutum yakan samu wannan cuta kamar 'ya'yayan halitta a jikin bil'adama na bangaren fatar su dinga girma yanda ya wuce ma misali saboda mafi yawanci idan aka samu wannan hayayyafa na waɗannan 'ya'ya shine abin da yawanci muke kira da ciyan daji wannan abu bai tsaya a iyaka nan ba da akwai yiwuwar wanda yake amfani da mayuka na bleaching zai iya samun waɗansu ƙuraje birjik da suke iya fitowa ɗan adam a cikin jikinsa musamman a fuska da akwai abin da muke kira da acne cosmetica waɗannan mafi yawancin ƙuraje sukan fito ne sakamakon mayuka da mutum zai dinga kwashe-kwashe yana amfani da su to za ki ga cewa waɗannan kuraje za su yi caɓa-caɓa su ɓata wa mutum kuma fuska da ma waɗansu ɓangararraka a cikin jikinsa waɗannan mayuka da ake amfani da su sukan iya haifar wa ɗan adam cutar da muke kira da chronic liver disease wato cuta ce da kan iya taba hanta ta tsaya cak. ba ta iya wani amfani a cikin jikin bin adama ayyukan da ya kamata a ce tana yi za ta zo cewa ba ta yi sai ga cewa cikin mutum ya kumbura yana tara ruwa a cikinsa da dai sauransu mafi yawanci waɗansu da yawa daga cikin mata da sukan zo da cututtuka na irin koda kidney diseases ko abin da muke kira da chronic kidney diseases mafi yawanci sun samu asali ne saboda amfani da waɗannan mayuka da sukan yi to sukan iya zuwa su lahanta wannan koda ta dan adam ya zamanto cewa baya iya yin fitsari yadda ya kamata baya iya fitar da abubuwan da jiki baya bukata sannan a rike abubuwan da jiki yake bukata to sai ki ga cewa koda ta tsaya cak har sai an fare wa mutum abin da muke kira da dialysis wato wankin koda sai ki ga mutum fuskas ta kumbura sannan kafafunsa sun kumbura sun yi sintim mutum baya iya numfashi yadda ya kamata wata rana mutum ya fama da zazzabi mai mugun zafi to duk dalilin waɗannan mayuka da mata sukan yi amfani da su da maza za a iya samun wannan matsala waɗannan illoli ba tsaya a nan ba kaɗai sukan iya taɓa har zuciya saboda zuciya ita ma takan taɓu sosai ta dalilin amfani da waɗannan mayuka ita wannan zuciya idan ta taɓu takan iya kumbura ta zo ba ta iya tura jini yadda ya kamata sannan mutum ya zo yana tafiya da ƙyar yana numfashi da ƙyar musamman mutum ya zo baya iya kwanciya babu fulu wani lokaci dalilin tsayawa da rashin amfani na wato waɗannan sassa na jikin bil'adama mutum zai iya zuwa ma ba shi da wadataccen jini a cikin jikinsa jikinsa musamman kamar koda takan fitar da wani sinadari wanda yake taimakawa wajen samar da jini a cikin jikin bil'adama to idan aka samu wannan matsala mutum zai iya zuwa ya samu abin da muke kira da wato anemia wato ya zo ba shi da jini watatacce a cikin jikinsa waɗannan illoli ba tsaya nan ba har jaririn da wacce take amfani da waɗannan mayuka ba ta haifa ba shi ma zai iya samun matsala ta kwakwalwa ko dai yaro a haife shi baya iya tsaye da kansa ko kuma yaro a haife shi baya iya magana ko kuma yaro a haife shi da ɗan ƙaramin jiki duk waɗannan cututtuka ne da za su iya samun jariri wanda bai ji ba bai gani ba. To likita na ci karo da wani rahoto da ke nuna cewa yawan amfani da kayan kwalliya kan haifar da mutuwar farar ɗaya. Menene illolin amfani da waɗannan kayayyaki ga lafiyar ɗan adam? Ba wani abin mamaki ba ne dan an ce mai amfani da waɗannan mayuka ya sami mutuwar farar ɗaya. A cikin bayanai na da suka gabata, ai na yi magana wannan magunguna ko mayuka da akan yi amfani da su sukan taɓa ɓangaren zuciya to ita kuma zuciya tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wato mutuwar farar ɗaya da akwai abin da muke kira da cardiac arrest mutum kawai ya samu tsayawar aiki da tafiyar da al'amura na ita ɓangaren zuciya kawai ta ɗaya cak to da akwai yiwuwar cewa saboda wannan illoli na waɗannan sinadarai da suke cikin waɗannan mayuka su je su taɓa ita zuciya sannan kuma mutum ma ya iya samun abin da muke kira da myocardial infarction mutum ma finally ma idan zuciyar ta tabi ta tabi ko kuma waɗansu abubuwa su faru sannan a samu tsayawar zuciya sannan ta iya ma fashewa ko kuma ta iya samun dai matsala yanda mutum zai iya salwantar rayuwarsa gaba kida. To idan muka dawo kan maudu'in da muke tattaunawa a kai yaya za a kwatanta yawan masu bilicin musamman a Najeriya? Hukumar lafiya ta duniya wacce muka fi sani da WHO ta fitar da wata ƙididdiga a kwanakin baya wajejen shekara ta dubu biyu da goma sha takwas akan cewa kaso saba'in da bakwai na mata a Najeriya a wannan ƙasa tamu su ne waɗanda sukan yi amfani da waɗannan mayuka na ƙara hasken fata. To kin ga kenan wannan abu fa ba faɗan ƙaramin abu bane ba ya zama wajibi mutane su san illolinsa da kuma ta yanda za su kauce wa amfani da waɗannan abubuwa. Da akwai yiwuwar kenan waɗancan cututtuka da na faɗa a baya masu bilicin sukan same su to nan gaba fa asibitittukan mu za su cika da mata birjik waɗanda suke da ciyan koda waɗanda suke da ciyan hanta waɗanda suke da ciyan zuciya uwa uba kansar fata kenan nan gaba waɗannan abubuwa za su iya yin katutu a wannan ƙasa tamu idan dai har al'umma ba su shiga taitayinsu ba. To likita banda amfani da mayuka mun samu labarin cewa akan yi alluran bleaching a matsayinka na likita me za ka ce game da wannan? Waɗansu za su iya cewa a'a ai waɗannan magunguna ko ai waɗannan mayuka da ake amfani da shi ai yana da illa ki je ki dinga allura allura mana ai allura farar ɗaya kenan a'a wannan allurar tarwatsa taro kenan ai ita ta mafi gagarumin illa mutane suna ganin cewa ai ba mai suke shafawa ba ai a jikin su ne saboda wannan sinadari da yake cikin jikinta ai kaza kaza a'a ina farinta yafi saurin yi yafi game jiki ga baki da suna ta faɗa irin waɗannan abubuwa to amma fa in na faɗa miki illoli na wannan allurar mutum sai ya ruga a guje ita wannan allura akan yi rashin sa'a ta samu mutum ta ɗaɗe mai jikinsa kamar ya kone ga baki daya za ki ga cewa mutum kina ganin sa kamar wani konewa ya fada cikin wuta yayi wannan cututtuka muna kiran su da Steven Johnson syndrome ko kuma akwai abin da muke kira da toxic epidermal necrolysis daga jin waɗannan cututtuka da sunayensu duk da ke ba likita bace na san gaban ki zai faɗi masu sauraron mu gaban su zai yi dum saboda daga jin waɗannan sunaye ka san cewa ba wai abu ne da za su yi maka da wasa ba wannan allura da mata sukan yi saboda ƙarin haske takan ƙona jikinsu ta ba su matukar wato illa ki ga mutum fatar sa maimakon ta je ta yi fari bancin ta ƙone ta zo kuma ta yi kalar ƙonuwa a cikin jikinsa daɗin daɗawa ita ma dai wannan allurar ba ta bar ƙodar taka fa ba idan dai kana amfani da ita hantar taka za ta taɓa ta sannan wannan kansa ta fata ita ma za ta iya baka wannan matsalar zuciyarka za ta iya taɓa ta sannan kuma yaron da yake cikin ciki shi ma dai ba a bar shi a baya ba idan dai mahaifiya tana amfani da wannan allura sannan tana dauke da juna biyu da akwai yiwuwar wannan yaro shi ma zai iya zamanto cewa ya illata ta dalilin amfani da ita dai wannan allura. Wace shawara za ka ba mu masu sauraron mu ko masu bilicin don kare lafiyar su? Shawara ga 'yan uwa na mata da maza wanda suke ta'ada ta wannan bilicin na farko dai su fara sanin mahimmancin ita wannan bakar fata. Wannan bakar fata fa tana da matukar alfanu da yawa a cikin jikinmu na farko dai shine ko faduwa kai ko jin ciwo kai ko wani hatsari kai wannan fatar tamu tana da kwari matuka kwarai da gaske ko da a ce mutum ya kwarzane ne ko ya ji ciwo ne to ciyan nasa baya zama wani so catastrophic kamar yadda mutum idan ya je ya yi amfani da man bleaching fatarsa ta zo ta kwaile za ga cewa wanda yake da baka fata fatarsa ta fi saurin warkewa idan ya ji ciwo amma idan mutum yana bleaching gaskiya akan samu matsala shi isa ya zama wajibi mata ku bar wannan ta'ada ta bleaching masu amfani da waɗannan mayuka na bleaching su dinga bibiyar irin waɗannan shiri-shiri da ake yi na wayar da kan al'umma domin su dinga jin illolin wajen ganin cewa sun yi sauri sun guji wannan ɗabi'a ta bleaching. To likita daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kamar hukumar NAFDAC don hana shigo da kuma yin mayuka da suke da illa cikin ƙasa don kare lafiyar al'umma. Musamman hukumomin da suke da ruwa da tsaki a kan ita wannan harka na dakile shigo da irin waɗannan miyagun mayuka zuwa cikin al'umma shine ya zama wajibi gwamnati ta fitar da tsauraran matakai wajen ganin cewa ta dakile shigo da waɗannan magunguna zuwa ƙasar mu Najeriya da sauran ma wato ƙasashe na Afirka su ma su amfani da irin waɗannan shawarwari da muke faɗa idan aka yi haka za a rage samun waɗannan mayuka sannan kuma mutane ba za su dinga samun damar amfani da su ba sannan waɗanda aka shigo da su ma 'yan kaɗan ɗin so da a dinga sai da su a kuɗi masu mugun tsada saboda babu su to kin ga cewa ba kowa ne kenan zai iya amfani da waɗannan mayuka ba idan dai har an tabbatar da irin waɗannan dokoki a ƙarshe dai rigakafi ya fi magani. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Khalid Sanusi Kani da ya ilimantar da mu. Ni hawa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu kasance lafiya. ana